wannan abin da muna murna ne da shi kwarai da gaskiya doki babban mataki ne kuma abin da najeriya suke kuka kai kenan tun tuni to allah ya sa yanzu ya je muryan jama'a kuma ya aikata abin da ya kamata muna jira mu je mu je abin da zai gaya mana domin ya ba martaba wa sdp ne ya ba martaba wa abiola ya ba martaba ma zaben da aka wannan shekaran a matsayinku na gwamnonin sdp wani tasiri kuke ga wannan mataki da shi shugaban ƙasa buhari ya ɗauka zai yi kasan duk abubuwan duniyan nan in ka yi da gaskiya in ba yadda da shi wata rana za zuwa yadda da shi don an ce gaskiya baya buya wannan abin da da muka yi mun yi tsakaninmu ne da Allah kuma an tabbatar cewa abin da Najeriya suke so ne a lokacin to amma sojoji ba su bar abin ya gudana ba so to mu kuma ba mu da abin da za mu ce an zo an ce mu tattare kayan mu mu fita daga government house dare daya kurum mun kwashi kayan mu fita kuma an bar ba ma ba mu iya magana da juna mu ba su tsakanin mu gwamnonin ba wanda ya iya magana da juna tarihin Najeriya dai dole ne abubuwa haka su dinga faruwa you know amma gaskiyan abin shine a yadda da gaskiya wani lokaci a yadda da shi a tabbatar da shi kuma don mutane su gani don koyi ne wa kowa da kowa wani abin da ya yi nan Najeriya farantar jama'a da yawa amma muna ga akwai sauran abubuwan da ya kamata a yi da ba yi ko ba. Kamar me kenan kuke so a yi? Ato, na farko kasan wannan zaben ana announcing nashi an nuna yadda Biola na ci gaba daya a kasa gaba daya sai aka aka rushe. na farko kenan wannan INEC kenan aikin INEC kenan domin abin da mutane suke tambaya yanzu an ce to gara INEC ta ce ta fitar da wannan sakamakon zaben an ce gashi abin da ya faru kuma Abiola ne ya ci kuma a ce shi ne president ya zama president ko da yake yanzu ya zama marigayi ne a ce shi ne president to daga wannan kurin kuma sai a san abin da za a yi. To ranka da idan an bayyana wancan sakamako yanzu ba kwa gani kuma zai haifar da rikicin siyasa tunda za a bayyana cewa sdp ita ta samu nasara kuma ambasada kingibe shine mataimaki a wancan lokaci shi ya kamata ya karbi mulki a wannan lokacin ba mm. <laughs> gaskiya ne za a ce a wannan lokacin ba makasan gaskiyan abin shi ne lokacin da shi aka ce abiola ne kasan akwai shugabannin kasan da suka zuwa bayan shi akwai wanda soja suka sa shonikan ya karbe shi aka da aka rushe wannan zaben an ba shonikan ne ai daga farko shugaban kasa daga shonikan a bata ya karbe ya zama shugaban kasa ko ba haka ba so duk abubuwan wannan suna ta tafiya suna nan suna nan shi yasa nace mu bari mu ji bayanin da zai mana ranar talata ba san abin da ke ciki ba har yanzu nan To ita majalisar dattawa ta bukaci a bayyana shi Chief MK Wabiola a matsayin tsohon shugaban ƙasa. Menene ra'ayinka a kai? To, ka dokokin Najeriya, kamar yadda na ce abubuwan a dunkule ne yake. Wannan maganan da suke din gaskiya ne, amma menene implication din ma Najeriya gaba ɗaya. Dole ne a duba abin da zai sa ƙasa ta zama ɗaya ne, abin da zai hada kan jama'a ne za a dinga duddubawa. Wannan maganan da suka yi akwai gaskiya cikin shi. an ce zaben nan ga wanda ya ci an ce to shine shugaban kasa to wannan me zai haifa ma Najeriya din shi yasa na ce wannan abubuwan a dunkule ne yake muna so mu ji ranar da zai yi wannan buki ranar talata za mu ji abin da shi zai bayyana shi shugaban kasa domin akwai information da shi yake da shi da yawan da mu bamu da shi to ambassador fidelis tabgun mun gode sosai da wannan bayani da kai mana na gode sosai na gode sosai allah taimaka